wanda malam ya yi mana bayani a kan tawakkali waye ne ya kamata a dogara da shi sannan kuma menene tawakkali menene tawakuli malam ya yi mana bayani Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi har ya zo kan wa alimul hakim wanda kuma a kansa muke wa huwa al-alimul hakim yi mana bayani akan al-alimu dama can al-hakimu yake ci gaba da yi mana bayani akan ta ya nuna mana lallai hukunci na ubangiji ya kasu kashi biyu akwai hukunci na shari'a akwai hukunci na kauni ko wanda ya yi mana tafsilin su Allah ya saka masa da alkhairi. to sannan sai ya ce summal hikimatu na wuhari domin hikima ta ubangiji akwai wacce mun santa mun san menene ya sa akwai kuma wacce ba mu santa ba har ma ya aiwa ma tun min al-ilmi illa qalilan wata Allah ya sanar da mu wata hikimar kuma bai sanar da mu ita ba ilimin dama ɗan kaɗan aka ba bayi to a nan sai ce hikimar nau'i biyu ce sun mali hikimatu nau'ani annau'ul awwal hikimatun fi kauni shay'in ala kayfiyatihi wa halihi allati huwa alaiha hikima ta farko kasancewar kowane abu ko kuma kasancewar abun ala kaifiyatihi ka gan shi ya zo a irin kaifiyarsa wa halihi lati huwa alaiha da halinsa da aka san shi da ita wanda yake kanta kamar yadda kowa an sani don ɗan adam zai zo duniya zai zo da hannaye biyu ƙafafu biyu ido biyu da hanci mai kofa biyu kunnuwa biyu masu ramu da 'yan fankoki ko to amma idan aka haifo shi ba ba hankar kunne ba ramin kunnan ya zo a bisa kaifiyar da aka san shi da ita da halin da aka san shi da ita ko ya zo ba ramin ido ko ya zo kuma bakin a dode ba filin ko ya zo ba hannaye ba da wannan kaifiya da wannan hali aka san ɗan adam kan zo da shi ba ko aka aiko akuya sai ta zo da ƙafafu biyu irin na mutane eh ya zo da kai akuya ta aiko akuya ba da aka santa da halinta da kaidiyarta to kaga wannan sai mu ce to Allah ka dai ya san hikimar da ta sa yi haka to amma idan ya zo a yanda muka san shi ya ce hikimar ubangiji haka yake kaga yanda take haka ta aiko shi sun yi kama kamar an tsaga tara to wannan shine abinda malam yake cewa a nan hikimatun fi kauni shai hikima wanda za ka kasancewar wannan abun ala ya zo a kaifiyarsa wa halihi lati huwa alaiha da kuma halinsa da yake a kanta dama haka aka san shi wannan hikimar kenan ka halin sala sai ya kawo mana misali da hukunci na shari'a hukunci na shari'a kamar sallah an santa da yanayinta da hai'arta kamar yadda malamai suke gaya mana a cikin furu'a cewa mutum ya zo da sallah ala hai'atiha a bisa hai'arta da aka santa da shi kiyaninta ruku'inta julusinta sujudanta taharrukinta gaba ɗaya ka kawo shi ala hai'atin wahalatin ma'aluma sun mai za su yi ka sannan idan aka zo aka tambaye ka ma hukumu haza fiha na adari idan ma hukumu haza na adari to me suka ce fa inna hadhihi sala batila suka ce wannan sallah ba ta yake yi kawai yake bai san ma me yake yi ba to amma hai'a ne muke so a nan amma suka ce idan da kuma koya masa aka yi ya je makaranta sai ya ji an ce idan mutum zai yi tsaya ya dubi alƙibla da ya zo zai sallah sai ya dubi alƙibla sai ya yi niyya a zuciyarsa da ya zo sai ya kulla niyya a zuciyarsa sai ya yi kabbara ya daga hannu zuwa kafaɗu sai ya daga tare da kabbara sai aka ce to daga nan kuma sai ka yi addu'ar buɗe sallah sai yi sai ka yi karatun fatiha sai ya yi sai ka tsora sura sai ya tsora sannan in ka gama sai ka yi ruku'i ka miƙe gadon bayanka da wuyanka sannan ka yi tasbihin da ake yi sai ya rika yi ya gama duk ya kofi yanda malam ya faɗa daidai yana yi shi aka ce maka to wannan tsayuwar da kai lokacin kabbara mai hukuncin ce cewa ni dai malam yake ce haka to sallasa ta yi don karantar da shi aka yi amma haka kawai saboda yawan zuwa masallaci yana ganin kawai ana yi shi ma yana da basira sai ya koya ce haza ni za ka gaya mun sallah tun ba mu da wayo muke zuwa to menene hukuncin kaza ban sani ba hukuncin kaza ban sani ba ce to shirme kake yi ba a abu da jahilci sai an karanta to karatu ba wai sai ka yi a littafi shi ne karatu ba ko zuwa kai ka ce malam ina so a gaya min me hukuncin abu ya ake yi a yi kaza ka ce to in ka je ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza duk da haka sahabbai suka yi karatu in ka ɗauka ya zauna an gane wannan fuka haru saboda Allah ya fahimtar da su su ne suka fito mana da cewa abu kaza wajibi ne abu kaza farilla ne abu kaza sunna ne abu kaza mustahabi ne abu kaza mandubi ne abu kaza muraggab ne abu kaza makruhi ne abu kaza haramun ne su ne suka fito mana da irin waɗannan abubuwa wanda kuma hakan ya dace da yanayin tsarin abu duk abin da aka ce Allah ya ce a yi shi ya zama wajibi manzon Allah yake kuyi ya zama wajibi abinda aka ga yana yi ya zama sunna abinda aka yi a gabansa bai yi tsawa ba ya zama sunna abinda yake a yi sunna ce wajiba kaga akwai sunna wajiba sunna mustahabbiya kamar yadda dai malamai suka yi mana abun filla filla kaga wannan fuqaha kenan idza arada Allah bi abdihi khairan yufaqihu fi din irin wanda Allah yake son su da alkhairi kenan wanda dama in Allah ya so bawa da alkhairi addini yake fahimtar da shi to waɗannan su ne wanda Allah ya fahimtar da su addinin suka kwankwance shi ciki da bai har suka rika ware wannan kaza hukuncinsa wannan kaza matsayinsa wannan kaza matsayinsa gashi nan muke ta karantawa a ainihin littattafai Allah ya saka musu da alkhairi to amma ala kulli halin idan har mutum zai je makaranta kamar yadda ake taruwan nan sai ka rika zuwa kana zama a gefe kana ji duk abin da ka ji ka ɗauka karantowa ka yi ilimi ne in ka je ka yi aiki da shi kuma Allah ya karba kuma idan har kana yawan zuwa wanda kake yi da kuskuren ma Allah zai karbe shi don kana kan zuwa kullum kana kokarin karatu amma idan baka zuwa makaranta kuma kana ta kwabawa to fa Allah ba zai karbi kwababben aiki ba kwababben aiki Allah bai son shi amma mai zuwa koyo to in ya kwaba ya kwaba sai a gyara mishi to wanda aka gyara masa nan sai a yi aiki da shi amma wanda baya zuwa a gyara duk kwabar da ya yi kace ce ba ruwan Allah da ita yasa addinin musulunci bai so ka zo ka zauna kawai <clears throat> ka dogara da rayuwar duniya ka manta da neman ya ake yi a je aljanna kamar mutumin da ya baro garinsu ido ɗaure waɗansu azzalumai misali sun yaudare shi sai suka ɗebo shi suka kai shi wani lardi sai kubuta yana so ya dawo garinsu sai ce ni kan ba zan tambayi kowa ba zai da isa sha wahala amma in yana tambaya gari ka za yi eh to nan za ka bi gari ka za yi eh to nan za ka bi da haka har sai ya dawo to yanzu mu shaidan ya yi sanadi sababin mun dirko duniya mun baro aljanna yanzu gashi kuma idonmu ya buɗe muna so mu gane hanyar aljanna muka ce mu ba ruwan mu ba za mu tambayi kowa ba aljanna kawai za mu koma eh za mu je to dole ne mu rika tambayar malaman da suka san hanyar aljanna ko ko ko mu riƙa rabawa tasha inda za mu riƙa jin motar zuwa kaza ina na kaza ina za kaza kaza kaza kamar ka je kawai ana wa'azi ka tsaya sai ka riƙa jin hanyar aljanna ko ba ka bane to kamar ka je tasha ne ka yi shuru kawai abunka in je ka je tasha ka ji ba a ambata wata wata tasha wata ran har za ka ji an ambaci garin ku eh ce to ga ɗaya sai ka shiga motar za a kai ka to haka malamai suke kallar gari na aljanna in ka zo kana ji kana ji kana ji to in dai har kana bin inda suka ce ka to za ka iso aljanna Allah ya mana taimako to shi anan yace hikima akwai wacce take kauniya akwai kuma wato hikima wacce take shar'iyya to daga ciki yace akwai hikiman da za a zo da ita a ka hai'atta da halinta har muka ce kamar yadda za a haihu mutum da hali irin na mutane da hai'a irin ta mutane kaga wannan hikima ce wanda kowa ya ba za a yi mamaki ba ma to haka kuma idan mutum ya zo ya kawo sallah sai ya kawo ta da wata hai'ar da ba a sani ba da za zo sai kai tsaye wallan ka eh kai tsaye wallan ka ko kuma kai wan boxing yanzu haka aka san ana yi in za a salla ah, ah. ka zo da ita bisa hayarta ah. ka zo da ita halin da aka san ta da shi to amma idan ka zo ka tsaya kai kabbara kai tsaya kai haka kai kowa in ya zo ko da ba ka wani abu daga nesa in mutum ya gane ce mu je wajen mai sallanta amma in ka yi tsaye wallan gafa ga wani shi kan mu je wajen shi anya wancan yana da hankali ko babban mutum ya yi tsaye wallan gafa eh ko kuma shi kadai an ga yayi haka kuma wai sallah ta sai a ce je wajen mai sallar ta, ce ga wani taɓaɓɓe can sai wannan kai wuce wannan ma tambaye mun tambaye shi ma ne za mu samu ma shi ne to ba kowa kusa da shi ka duba yana duka jinka ya zo da ita a bisa halin da aka santa da shi jama'a to hikiman nan da ake cewa hikimar ubangiji kaga sai ya tsaro mana sallah sai ya ba ta tsari kuma ya koyo turo malamin da zai koya mana ita a bisa hai'a da hali wanda kowa yanzu da haka muka san sallah duk inda ka je a duniya in dai musulmi zai yi sallah za a ga ya kawo ta irin wannan hai'a da irin wannan halin kun gane wannan to shi yasa a nan sai ya ce mana a summal hikimatu nau'ani al'awwal hikimatun fi kauni shay ala kaifiyatihi wa halihi allati huwa alaiha ka halin sala kamar halin sallar nan da muke yi wa hiya ibadatun kabiratun tusbahu li laharatin min al-hadathi wal khabathi wanda ita wannan sallah ibada ce wacce take mai girma a cikin ibadu da Allah ya shar'anta mana tusbahu akan riga yinta bi taharatin da tsarki min al'adasi wal khabasi idan karamin hadasi ne sai yi alwala idan kuma babban hadasi ne sai yi wanka hadasin nan kuma wanda akwai na kabasi akwai kuma wanda abin nan akwai na dauda akwai kuma na najasa akwai ana buƙatar tsafta akwai ana buƙatar tsarkaka domin tsafta daban sarkaka daban akwai abin da zai damuke ka sai a kira ka kazani amma ba na jattacce ba ko to don haka ana da buƙatar lokacin da mutum zai sallah ya kasance duka waɗannan abubuwa baya tare da su wasu adda akan ba da sallar ala hay'atin muayyanatin a bisa yanayi wanda yake ayyananne min iyani warukuwa'in wasu وسجود mutum ya zo da ita da tsayuwa sananna da zama da binan da ainihin tsayuwa da ainihin zama da rukuri da sujuda duk irin wanda aka sani ba wani sabo za ka kawo wanda shari'a ba ta san da shi ba don ba a ƙirƙiro wa addini wata matsala sai wacce mai addinin ya tsaro da kansa ya aiko manzonsa ya karantar da bayinsa sai dai halin kasancewar yadda bawa Allah ya jarrabi bawansa da kasancewar cikin shari'ar sakauniya ya nakasa bawan bai iya yi a tsaye ko ya nakasa bawan bai iya yi a zaune ko ya naska bawan bai iya yin ta kamar yanda ake yi bai da muryar yin karatu ko to don haka wannan kuma sai ya samu ruksa sai ya yi ta irin halin da duk zai iya ana fahimta ko to don haka wakat zakati haka kuma kamar zakka وهي عبادة لله تعالى بأداء جزء من المال اللامي ghaliban wanda zakka ita ma ibada ce wanda kuma ita ma an ayyana ta an sanar da ita akwai hai'atta akwai halinta wanda ake fitar da ita da halin da ake bada ta da shi Allah ne ya tsara hukumin shar'i kenan sallah ma hukumin shar'i ne zakka ma hukumin shar'i ne ko ko kauni eh kauni mun karanta shi aigo shar'i mun karanta to Allah tana daga cikin hukumin shar'i wannan ma tana daga cikin zakka ma hukumin shar'i to kuma ita ma an san yanayin irin dukiyar da ake kutar mata da zakka da irin wa'anda ake ba ko don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara min almalin nami daga dukiyar da take haɓaka galiban mafi rinjaye dukiyar da take na ƙasa ba ta haɓaka ba ta cika kamun a mata zakka ba don me don girmanta bai kai na zakka ba an gane wannan yauwa a limanukum fi hajatin ilaiha wanda ana ba da wannan zakka ga waɗanda suke da buƙatarta in ka ɗauki zakka ka kai wa wanda bai da bukata akwai alama tambaya da zai gani a ƙarƙashin mikawar. Ke to wannan ya zo ya nuna mini ni talaka ne? Eh? Kenan yana nufin ya fi ni kuɗi? Kenan yana nufin na karye na tsiyace yanzu har na koma ina karɓar zakka? kamar ka kai masa bakar magana ne wani kuma har ya ta ya rasa irin godiyar da zai ma wani ma zai fashe da kuka a to bai taba ganin dubu goma ba ya ga ɗari eh aka nika masa abu ya ji ya cika masa hannu shi bai taɓa jin takardar kuɗi ta cika hannu ba aka ce kuma nashi ne <laughs> kuma da malam nan ba da yadda za a yi <coughs> wannan bai da bukata eh to wannan fa ina gani a rannan fa ba wanda zai wuni yana tunawa sai kai kuma idan ya je gida a gidan ma ba wanda za a wuni ana wa godiya da addu'a sai kai to wallahi ina tabbatar muku taimakon wanda ke buƙatar taimako kawai yana iya sa a sa mutum a aljannar da baya tsammanin zai samu ka taimaka wa wanda yake da buƙatar taimako yana da matuƙar muhimmanci domin Allah ya yi alkawarin taimaka wa mai taimakon bayinsa kuma Allah baya karya alkawari to shi yasa ita wannan dukiya yake ana mika ta ne ga waɗansu bayin Allah waɗanda suke da hajar ita wannan dukiya kaga il muslimina ko ko eh au fil muslimina ko kuma ana bada ta cikin musulmai eh, au fil muslimina hajatun ilaihim ko kuma musulman ne suke da buƙatar su a bada ta ga waɗanda suke mabukatanta ko kuma a bada ta ga wanda musulmai suke da su kun fahimci abu akwai mutanen da muna da buƙatar a ce muna tare da su kar su fita daga cikinmu to mu ba su don su kasance namu kuna da kuna ganewa a bada ta ga wanda suke da hajarta ko kuma a bada ta ga wanda muke da hajar hajar in kana da wa'anda suke ka ba musulmai ba ne amma suna ɗan sha'awar musuluncin amma suna tsoron talauci to ware wani abu ka ba su duk lokaci lokaci kana musu kyauta ce ga albarkacin musulunci kuma ku ci ko wannan na baka wannan ne saboda kai ba musulmi ba ne kaga da kai musulmi ne ga wannan duka kai za a ba amma dai ga albarkacin musulunci ta ba dubu hamsin ne kawai eh, eh da kai musulmi ne ba a raba ba duka zan yi kama ta yi so don Allah wannan dama fa galantoyi yake yi shi a can din ma dama bai san komi ba eh yake ai ni dama babana ne wallahi ya takura wannan kuma yake ni mamana ne sun da ta mutu a bani kalmar shahara. An yi ko tana nan eh to kaga muna da buƙatar su ko ba ran ba na buƙatar su ko kuma a'a namun ne amma suna kansu yana ke shiga ana da bukatar su dawo su yi santa ko ba a bukata to a rika jan su a jika ana dan taimaka musu da irin wannan sai su dawo wanda musulmai suna da bukata su ga irin wa'annan matasa wa'anda suke shaye-shaye so rasa aikin yi wallahi duk matashin da ya taso cikin gata daga tasowarsa yana da abun yi abun yin kuma yana dan fitowa da yan kuɗi ba zai shiga iskanci ba sai in dama can mm. an tarfa masa igonsa na la'ana tun asali amma sai ya taso yana ta gararan da haka nan duk wanda ya tsinka fa ya karbe shi to da shi zai yi mm. in ya hadu da mutumin kirki ya zama mutumin kirki in ya hadu na banza ya zama na banza to irin wa'annan idan har suna samu za su dawo su zama mutanen kirki musulunci kuma yana da bukatar ilinsu domin kana ganin su a hakan ɗin suna kishin musuluncin sai dai kuma ba sa zin ka'idar musulunci amma inda wani abu zai faru za a ga sai sun fika kokari wajen kare musulunci suna nan ana ce musu yan iska yan iska amma idan da wani abu zai faru sai ka tsere su tsaya eh da yawa wani abun ana amfana da su wani abu ya taso a gari su suke tsayawa wallahi don uban mutum ba dai nan ba wallahi ba ba ya kace mutum mu har mu cikin mutum wallahi mu wallahi kuma wallahi garin koron su sai a barku irin su harika taimakon su ana jawo su a jika ne kaga sun zama mutanen kirki wanda kuma idan har irin su zama mutanen kirki to in sha Allah addini zai samu gata ana ganewa to kaga anan yace ko dai waɗanda suke da buƙatar abun ko kuma wanda musulunci ke da buƙatar su kun fahimci abun aw fil muslimina hajatun ilayhim ko kuma ya zama musulmai suna da haja zuwa gare su ka ba'dil mu'allafati kamar wasu daga cikin wanda ake son a tattaro zukatansu su dawo a haɗe a zama abu daya kun fahimci kalmar ta kai yanzu ka ko to wannan ustari wannan nau'i na farko kenan wanda mun yi magana kan kan shari'i hikimatun fi hukumi fil ghayati min al hukmi inna jami'a a inna jami'a domin dukkan hukunce-hukunce na Allah ta'ala maɗaukakin sarki da ya so, suna da matuƙa hamidatun wa samaratun jalila suna da gaya wanda kuma abun yabawa ne sannan kuma tana da ba da sakamako wanda yake maɗaukakin sakamako sakamako wanda yake ba da falala mai yawa duk abin da kaga Allah ya tsaro to yana da gaya sannan kuma abin yabo ne ba a kushewa Allah a aikinsa sannan abu idan da za a bi shi a haka a yadda Allah haka ya so to zai ba da ɗiyan itace masu kyau shine ma'ana samaratun jalila ma'ana zai ba da sakamako natijarsa za ta zo ta zama lafiyayyen natija ingantatta wacce take cike da falala hmm. idan Allah ya baka ɗa wanda ya baya da irin wa'annan abubuwa da muka faɗa kaga za ka ga kawun Allah ya ta ma amma da za ka gode masa ka karba hannu biyu haka Allah ya so ba mu san sirrin da Allah ya kunso mana a nan ba Allah kaɗai ya san hikimar da ta tsaye haka to akwai sakamakon da za ku samu saboda karɓar yanda abun ya zo ku ka karɓe shi a haka kuka yadda haka Allah ya so akwai hikimar da ta sa kuma ya haka ka yadda eh haka ne akwai hikimar da ta sa Allah ya haka kuma Allah ba zai yi wannan hikimar ta tafi a banza ba lalle akwai wata wani alheri da yake nufin mu da shi to za ka ga sakamakon kuma alherin zai zo shine ma'ana samara jarila ah, na'am wanzur ila hikmatillah yace ka duba hikim wato zuwa ga hikima ta ubangiji fi hukumihil kauni a hukuncinsa wanda yake kauni haisu ta yanda za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci bayansa kuma yana son su sai ne yusibun nasu sai a ɗanɗana wa mutane ko ya sibun nasa sai ya ɗanɗana wa mutane bil mafa'idi musibu al'azima mai girma li hanida hamida zuwa ga wata gaya wacce take abun yabo Allah zai yi abu ki a gode masa haka kawai ya aiko da wata gobara ta mamaye wani wuri ga ɗaya ta cinye dukiyoyi sai a gode masa sai a roƙi falalar da za ta biyo baya to alhamdulillah Allah ya sa ya zama alkhairi Allah Ubangiji kuma ya kare mu da irin wannan jarrabawar da tana iya hallaka wani domin wani irin wannan jaraba tana shi nan ni kuma na gama ai kuma shi nan na lalace dama abun kenan shi ma da kyar na ɗan kukkulla na har haɗa dalilin abu kaza da kaza na haɗa shi ma ga shi nan ya ƙone shi nan kuma yanzu asiri ya ƙone kaga ya manta Allah ne rufin asiri hmm. ko to amma idan mutum ya karɓa hannu biyu ya dogara da Allah ya amince Allah ne ya aiko da wannan musibar sannan akwai hikimar da ta faru haka wataƙila da ba a yi haka ba akwai abun da zai zo wanda ya fi haka yanzu kuma ba mamaki abin da zai biyo baya ya zama alkhairi daga ina ne aka samu hausan nan da take ta gobarar titi eh titin nan baya ta ci ko gaba ta ci gaba ta ci wallahi gare da aka yi da ‘yan garanta da ɗan wani dudduga-duddugan ta gobara ta cinye bukkarta ta fita da ƙyar aka rika taimako da wannan gomma wannan gane wannan zane wannan ta kawo da haka ka tara sai ta ce to ai ya ake ta oh, a gobara gaba ta kai mu wallahi eh to ga ga ga rumbu ya cika ga zannuwa an kamu ga wani kwabo wani taro wani sisi ga kuɗi ga ɗaki an mata sabo ba irin naka ba an taro an mata ba gaba ka kai ta ba inda ba a mata gobara ba da haka za ta yi tauni ba abinci ta kwana wani lokaci ba abinci ta yi ta ɗinkin hannu zane fata nan ta yanka tsakiyar ta yi gamin baki ba gaba ne to yanzu ba ga ganuwa. ga ɗan jari na daddawan ta samu ita ta riƙa yi ko kaɗi titi dai ta ce ita fa gobara gaba ta kai ta to akwai da yawa wanda musiba in ta zo sai ta zama gaba za ta kai ka kai baka sani ba an gane wannan to irin wannan za ka ga abun ya kai matuka sannan kuma wajen abun a yaba ne Abun Allah subhanahu wa ta'ala ga irin yadda yake cewa zaharar fasad fil bar wal Ya bima kasabat aydin nas liyadhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allakum yarji'un da yawa da kuke ga musibu wasu su faru akan tudu wasu su faru a cikin ruwa wasu a gidajenku wasu a kararin samaniya bala'o'i su yi ta an wa bayin Allah wannan duka fa akwai abin da kuke aikatawa ne da hannayenku don haka bari Allah ya gwada ku don ya zama wa'azi tunda wa'azin baki da malamai suke yi bai gamsar ba to bari a yi maka wa'azi daga Allah don mai ko ta tuna lallai fa a ce Allah kyale ni yayi idan ya ga dama a ce lokaci ɗaya zai iya talauta ni yi daidai da waanda nake renawa to sai ka dawo ka shiga hayyacinka kai da abun da ya same ka ba ka duba dai wani yadda Allah ya maida shi yau jiya motarsa ta yi duku-duku da shi iya ƙone sai ka gani wallahi ƙamzon ta yi kasar da ba za ka gane ba jiya jiyan nan kuma ya ta gwaggwame a unguwan nan yana ta mutane yau gashi nan a buhu aka tattaro shi a buhu kai mu shiga hankalin mu wallahi ashe aikin banza ne Allah ya ga dama yanzu yanzu ya raba ka da mulkin ashe ya ga dama yanzu yanzu ya raba ka da gidanka ya raba ka da dukiyarka ya raba ka da gatanka gaba daya kuma ka zama wani abun kazanta abun kyama buhun ma wani baya so ya taba don ya zama wa'azi to ne yake zahar al-fasadu ga barna ta bayyana fil barri kan tudu wal bari cikin ruwa bima kasabat aidin na saboda abinda hannayen mutane ke aikatawa Allah ya yi haka ne liya zikahum don ya ɗanɗana musu ba'aballazi amilu sashen wani abu daga cikin abin da suke aikatawa ba fawai duka ba ne ba. da muke ba da su ake gwada mu duka ba, ɗan kaɗan za a ɗan zai ɗan kuka ta Allah sai Allah ya gwada mu. Wa'in kuma gaba ɗaya unguwar sai a yi girgiza, ta yi ta garewa, benayen da ake ji da su su ta karewa. Motoci su ta karo da juna suna ainihin kwantsarewa, sai ka ga abu kawai wani wurin kawai an yi sama da gum, sai ka ji ana ta dungure. Kasa sai ta yi girgiza da mutane a wuri. kuna cikin jirgin ruwa kawai sai ka ji ruwan yana ta toroko gadoji suna ta ɓaɓɓallewa wannan duka wa'azi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala wani kuma a yi ta gobara a raka ina wutar ta kullo yaya dalilin wutan nan ya aka yi jirgin ta cin wuta hakan sahara ta ga rairayi na cin wuta wannan duka ne da zikawu don ya ɗanɗana wa mutane ba'adhan ladhi amilu sashen aikin da suka aikata don me la'annahum una ko sa dawo su bisanta kamar mutumin da yake kiwon shanu idan saniya ta kauce wa burtali za ta sai ya kai mata tsanda don ya kashe don bai sonta ya gaji da ita don ta dawo ta bi burtali daidai to haka ake mana duk abin da kaga Allah ya ɗora wa bayansa don su bi santa ne su dawo kan tawakkali su dogara da Allah su bi Allah su tsaya akan hanyar da Allah ya tsara musu shi yasa ake kankana musu irin wannan ba wai kuma don su daɗa dulmuya ba sai waɗanda shaitan ke bi wani daga irin wannan ta faru ragonsa kawai za a sace ba abin da zai fara tunawa wallahi ba zan bari ba wa aini ba a taɓa ni a kwana lafiya to wai yanzu tsarin zai yi sai ya gano kowaye shi zai saka wa kansa da kansa kawai shi baya bukatar a'a mu bar wa Allah Allah ai irin wayannan mutane sun fi karfin a barku da Allah gobe zai kara wai sun fi karfin a barku da Allah Allah ba zai iya musu ba sai a ruga gun boka su malam boka shi kuma sai ya ce to ka samo mana kurtun da ba a fate ba <laughs> eh. eh kurtun da ba a fafe ba nake so a kawo mana kuyyar da ta bude ido a eh. ka kawo mana tsumman zanen mahaukaciya eh, da irin mahaukatan nan masu rawani rawanin muke so hmm? kaga yanzu an baka wahala wai kai kuma dole kawai kai ka ne wani ne kaga yana tambaya ce akwai wani mahaukaci a can inda muka san shi amma da nisa can a afa ibon ne wani oho kullum da rawa ne za ka gan shi sai ya tafi afa ibon nawa ne kudin rago to waye zai je yana neman ya kaci rawanin mahaukaci kawai don dai ina zuwa a ba ka ce in kawo mashi kai za ka tafi ka je ka nemo har a kama ka in garin saci rawanin mahaukaci a ce to ga wani fa zai yi tsafi da mahaukaci daga nan shi ke na rataya ma kaya To Allah ya sauƙaƙe. To irin wannan ka dogara da Allah, in Allah ya sa rabon na nan sai ka ga an gano shi, wataƙila ma ba wanda ya ɗauka. Ko? Ko kuma wanda ya ɗauka ya kubuce daga hannun shi, sai ka gama zafin sai ya dawo, ka da wanda ya gara gona ya ki faɗi. da wanda wanda tukunna ya ɗauka da wanda ya saya da wanda ya ci da wanda ya ci la'ada da wannan ya wano, da wanda ta ji da wanda ta gani luran to yanzu sai ga ragonka ya dawo matarka ka gani ɗayanka su gani kai ma ka gani yanzu ya za a yi kawai gugu da ya gani da wanda ta sai ka je kasuwa balangun nan ya yi kyau ragon ka ne sai ka saya na ɗari da hamsin sai ka ci sai ka kama na guda ah, Barai eh, eh? kuwa, cikinka yana ta kaiwa yana ta komowa, kudu da arewa gabar da yamma. A sai ne dai kai na aiki. Ka ce ruwan da ka ci. To kai ma ka ci. Duk abin da Allah ya tsara ba a ba akwai matsala. To wannan Allah yana yi ne la'alla yarji'una wai don mutane fa su dawo su zan mutanen kirki ba wajen ku a kan yarewa ba. in aka gwada wani kawai ya daɗa kan garewa Allah ya kare ni. fa fiha raddun li qawli man yaqulu kaga wannan raddi aka yi wa wanda yake ta inna ahkamal lahi ta'ala laysat li hikma hukunce hukunce na kauyi ba wai wata hikima ce ta sa Allah yake yin haka ba bal hiya li mujarradi haka kawai ya so in ya so ya abu kawai ne ba wai don wata hikima ba ga wannan kuskure ne duk abin da kaga Allah ya yi akwai hikimar da ta sa ya yi hakan saboda ƙwarewa ku a rashin ƙwarewarku sai ku ga hakan bai kamata ba hakan bai kamata ba da ya kamata ai a ce kaza ne ko ba ba ne to kai ka san wannan hikimar ne amma shi wanda ya yi akwai hikimar da ta sa ya yi haka don haka ka bar wa Allah hikimarsa shi yasa aka ce wata hikimar mun santa muna ganewa Allah ya fahimtar da mu wata kuma ba mu sani ba sai mu bar maka wa ma utitu min ilmi illa qalila ba abun aka ba ku ilimi sai dan kadan aka ba ku kawai wa fi hadhihi al-aya min min asma'illahi akwai sunayen Allah da za a fitar al-alimul hakim akwai al-alimu sunan Allah ne Hakimu. sunan Allah ne wa min sifatihi akwai kuma sifofinsa al-ilmu wal hikma al-ilmu wal hikma sunayensa al-alimu wal hakim sifofinsa al-ilmu wal hikma kun gane wannan to wa fiha min fara'idil maslakiyya akwai kuma fa'idodin da idan ka shiga za ka samu an gane wannan annal imana fi ilmin lahi wa hikmatihi lalle ashe yin imani da cewa Allah ya san komi kuma komi da hikima yake yin sa ya na yastarzimu tuma'aninata tamma yastarzimu tumanina yakan lizinta wa mutum nutsuwa a tama cikakken nutsuwa duk abin da ka san cewa in ya faru da sanin Allah shi ya yasa wayarsu daga an yi wace da sanin Allah ba komi kai dai ka yi haƙuri duk abin da ka ga an yi fada sanin Allah Allah kuma ba zai tozar ka bawa ka ba ka yi haƙuri masu ƙwarewa haka suke ba mutane haƙuri ko to don haka idan har mutum ya san cewa Allah ya san komi to za ka samu nutsuwa a zuciyarka duk abin da ya same ka sai ka gane ga sanin Allah ba wa hikimatihi da hikimarsa ne ya sa yi maka wannan abu akwai abin da yake nufi shi ya sa yi haka ba a banza haka kawai ya ta dama kamar yadda wa'ancan suka ce kawai ya yi don ya kuntata masa kaɗai ba mm, mm, akwai hikima to tun mutumin da yake da wannan imani to lallai wannan imanin zai lizintar masa da cikakken nutsuwa lamma ma bihi min ahkamin kauniya wa shar'iyya duk sanda aka hukunta masa wani hukunci wanda yake kauni wanda za a kasantar masa da shi a cikin rayuwarsa kwazam sai ya ga alheri kwazam sai ya ga akasin alkhairi kwazam sai ya ga abin da yake son gani kwazam sai ya ga abin da bai so ya gani kwazam sai ya ji abin da bai so ya ji kwazam sai ya ji abin da yake so ya ji kwazam sai ya ji a jikinsa matsala kwazam sai ya ji nishaɗi duk ba yana faruwa ba wannan duk hukumar kauni ne to duk abin da ya same ka cikin wa'annan a hakamul kauniya ka gane Allah ne kuma cikin hikimar ta ce kuma da sa hakan ya faru ba wai haka kawai mai suwaye ba ya kullo kawai haka nan kwaɗan ba akwai hikima kuma da sanin Allah subhanahu wa ta'ala wa iya kuma haka nan hukunci na shari'a duk wanda shari'a ta tsara kada ka kuskura ka tsara, kada ka kuskura ka rage Allah ya san hakan shi ne daidai kuma shi ne za ku iya shi ne daidai da ku shi yasa ya tsara muku kar ku rage kar ku ƙara gara mai ragewa akan mai ƙarawa don shari'a ta yarda a rage ga wurare da dama don yace mastaba'atu fattakullaha mastaba'atu ku ji tsoron Allah gwargwadon yadda za ku iya yanda kake yi wani ba zai iya ba sai ya kasa kuma Allah ya yarda yanda yayi kuma shi ma wani in ya zo ba zai iya ba sai ya kasa kuma an yarda amma kar ka ƙara don kai kana da ƙwarewa ka ce sallah raka a takwas zan yi azhar haba tsohon nan ma ya yi hudu tsohon nan dai ya yi hudu ne haba wannan kuma ce ce hudu ta yi ni takwas zan yi Allah zai karba to mai hudu shi ne daidai Shari'iyya, hikima shari'iyya da Allah ya tsara sai a tsaya a kai shishigi Allah bai karfa da yawa in kuka kula bidi'a a ƙari ake yin bidi'a ƙarawa suke yi ko ba gaba ne to kaga anan rashin yarda da hikima shar'iyyar nan shi yasa suke yin ƙari sai su lalata wannan ɗin da Allah ya tsaro don in ka ƙara Allah bai so in ka ƙara dai ana bai so tasbihan da ya yarda su za ku tsaya a kai salatin ka da ya yarda wanda manzo ya karanta shi sa a tsaya a kai daga zarar ka ƙaro ni ka tusa Allah bai so adadin yanda ake sallah tsarin da aka tsaro da aka za ka yi Allah bai so ka ƙara addu'a irin yanda Allah ya tsara a roƙe shi da haka za ka yi in ka ƙara bai so ya Allah ya Jibrilu ya Muhammadu ya Mika'ilu ya damdaga ya ilu to yanzu da damdaga ya ilu da Jibrilu da Mika'ilu da Muhammadu ubangijanni ne ko bayi ne bayin wa to tunda har ka kira Allah ba ruwanka da wa'annan tukunna a lokacin don addu'a za in ka zo yin addu'ar su me suke da bukata cikin addu'arsa su ma ka musu don su ma bayin Allah ne shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka masa salati su Jibrilu da sauransu duka su ma ka musu da sauran dukkan bayin Allah haka ne ko ba haka bane to sai ka kira su su ma a matsayin su ma kashi suke su ma jigo ne ga Muhammad shugaban manzanni jibrilu shugaban mala'iku ga kuma can daga ya iri shugaban rafanai ko <laughs> kowanne shi ya dau guda gefen mala'iku da gefen rauhanai da gefen annabawa to sai ya dawo kuma ya shehuwa ne ya shehuwa ne ya shehuwa ne tabarrukan bika eh <laughs> tun da shi ne shugaban yi a gunsa shi to wannan yanzu an riga an taho kuma an bar hanyar da ake bi don addu'a ibada shi kuma a ibadar ka yi shirka to me za ka gaya wa Allah in ka je ka ce Allah na dage roƙonka nake hmm? ko kuma istighfari kake yi kana rike da tarbi da'iman kana ta istighfari kana ta yi kana ta yi kana ta yi sani ta ji wani kawo wawan ka ce shehu duk ka gama rusa shi eh, eh maimakon Allah ka gafarta min Allah ka gafarta min kana ta yi to ga bala'i ya zo zai kuma kaga Allah nan fa sai ka watsar da shi ka koma rushiyo eh shirka ta shigo lokacin da ka razana kashi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan tafiyar ka za ta fi daidai kar ka ƙara ba a bukata amma nakasawa gazawa takan sa mutum ya kasa. yawan yanda wani yake kiyamun lailinsa da yawan karatunsa kai ba za ka iya ba ko yanzu ana ramma idan ya tashi yana iya yin izu goma a raka'a ta biyu raka'a farko izu biyar raka'a ta biyu izu biyar nifa in na yi ƙoƙari a raka'a farko in yi fatiha da alamtara ko a ta biyu kuma in yi fatiha da lilafi ko ba ka bane har zuwa in zo na ci na ma na samu raka'a goma ko sallama biyar haka ne to shi kuma ya yi eh, raka'a goma a izu nawa eh to kai in kace in aka ce yanda kowa ya zaka zaka yi zaka iya to fattakullaha mastata'tum kuna iya gwargwadon ku. ni na zo na yi sallar a tsaye gurgu ka. Eh, zai iya to amma idan yi a zaunan <clears throat> an ce in za ka tsaya kuma ka daidaita wale iti da daidaito to ɗaya kafar a karkace take kamar wala muhammadu in zai zauna ya yake yi to sai ka ce bai yi ba sai ya yi yadda kake yi Allah ya rafi gabar ko to yadda ya yi kuma shi sa a ba shi daidai da shi don shi din shi yana daidai da yadda ka yi ko kuma ɗaya kamar ba ta tsayawa sai ya sa da sanda in zai rike yana tsaye da sandarsa sai ka ce ai an ce idan mutum ya jingina ko shi kenan sai a ce ya aje sallar zai tsaya in ya aje zai faɗi ko kuma a kabar zai iya dogaro da ɗayar. ko da bai aje ɗayar ba amma za a gaita a karkace mm. sai kai ma an ce wani ki dalu to Allah ka miƙe ka daidaita zai daidaitu to Allah ke fatta a mastabatu ku bauta wa Allah yanda za ku iya a yanda za ka iya da haka za ka ji tsoron Allah kai dai abin da ake bukata ya ilasi niyya ne kyau yi don Allah kuma kana ƙoƙarin bin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ake bukata kenan abin da ka kafa Allah ya yafe maka kuma ya karbi ibadarka amma ka saboda kawai ilimi ya ishe ka bari ka karo wani abu daga cikin ibada eh duk girman ilimin mutum matsayi mataki na ilimi dole ka haƙura kan abin da yake a cikin kitabu sunna ba a cewa ai wancan ustazun yayi bayani kaza bari ni tunda ni babban malami ne ana ji da ni ne shugaba to bari in kawo wani abun da ba wanda ya taba kawo irin shi to ai kuma ka zama karami don gaba ɗaya ka zama wani irin abu kawai wanda muka sha faɗi ganga ba rufi duk wanda ya san asalin addini daga ya ga kaye ta ah, to wannan ba shine ake cewa wani ba yake ya kuma yake bidiya aiki bai lalace ba to kaga ba wani cika baki da za ka yi yanzu dai a cikin ɗalibai ka so da bidiya in dai ɗalibi sun kai hamsin kana rob kana kana sayo bidiya ka watsa abun ba mai ɗauka in kuma aka samu masu ɗauka to da yawa za a samu wanda za su bar maka kayanka saboda me saboda sun ga dai wannan abun da ka kawo ba a ciki to ba a son karawa amma yake yanda Allah subhanahu wata'ala yake a yi abu kaza da yawa wa'yansu ba za su iya ba amma in har za ka iya kuma ka to wannan shine za a ce ka yi laifi an gane wannan to a ina muke na to shine yace annal imana bi ilmi lani wa hikmatihi yastazimu ta tamma lamma hakama bihi min ahkamin kauniyya wa shar'iyya hakan zai kawo maka nutsuwa a lokacin da Allah ya hukunto da wani hukunci kauni da shari'i daga zarar an ce shari'a ce Allah ne ya ce a yi haka yake to alhamdulillah ba za ka ji shakkali ba ko a gaban waye wani kuma zai iya yin bidi'a a fili in yana gaban yan bidi'a kuma zai iya yin wata sunnar a gaban su ba wai za a ce masa kai ma kana yin irin na yan izala ne haka ne ko ba haka ba kuma ga shi shari'iyya ce fa haka shari'a ta ce amma wai kana tsoro kar a ce maka ai wannan yan kaza ne suke yi wanda kuma yan kazan nan kafin su zo ma akwai kawai shi kenan sai a ki saboda kar a ce ka zama kaza don kaza suna yi ai addini ma sai a watsar don wani abun kana yi yan shi'a suna yi ka ce bari ba zan yi ba yan shi'a suna yi eh jama'a to wani abun ma kana yi kirista na yi hmm. sai ka ce ba zan yi ba to tun da haka shari'ar ka ta tsara wani abun kana yi ba ma guje na yi sai ka ce ba za ka yi ba hmm. tun da ina ka ne ka daina cin tuwo ce duk abun da arna ma suna ci na su daban na gaba kuma ai arna suna ci Allah ka taimake to ka daina fara ko na ba ka cewa Allah ka taimake mu ba addu'a ba ce yanzu sai ka bari saboda na suna yi to kuma shi kenan tun daga shari'a a qur'ani haka ta ayi a sunna haka a ayi don yan izala suna yi sai mu bari ba mu bari wallahi ai ba na bane akwai bakan basira da yawa fa wa'ansu ku duba hatta izala don shi wa'azi an ce da yaki. hatta izalar akwai wanda suka dage sai sun bambanta kansu da wasu akwai wanda a masallacin su in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka za ana kallon ka wannan shi ba ma bangaren mu yake ba <laughs> eh, to hakan ba shari'a ba ce shi ya kiyo wai bai bi ka'idar kungiyar su ba wani ma in kai haka wabu na ala yusra sai ka ana kallon ka kai malam fa ya ce duk malikiya to malikiya ma haka haka ga maka malikiya ce haka shari'a ce wani idan aka zo sallah in haka ji kayan shuru kafin ka fara karatu ke wai waye ya sa wannan gaba ne waye ya sa mana shi mu ce mai subhanallahi <laughs> eh? wa ya sa mana shi shi hakan ba shari'a ba ne shari'a ce ba ba yawa ba ka rika bambanta abubuwa wanda kuma da ana tare ana yi haka ne ko ba haka ne? to inda za ka rika leko cewa akwai son zuciya a cikin al'amuran akwai son zuciya duk abu kamfin shari'a ne kan mutum ya yi mana eh? ya yi wa'annan kuma wayansu sai suka rika ganowa yanzu fa in dai za ka yi fa kai kai haka kuna eh, in ba yi haka ba to za ka yi daidai da wa'ancan masu yin haka shin hakan babu shi a shari'a hakan fa to ina in kai ka je kai abun kayama in nai kuma in je in ya mun tun da an samu yana da asali eh kawai ne mu mu rike wannan su su rike wancan don daga an gani wayansu kuma idan agajin su ne sai su kawo shi a hannun hagu wasu kuma su kawo a hannun dama wai don dai kara zama daya eh igiyar da ake ratayawa wata aya hannun hagu take wata hannun dama to daga kaga ta hannun hagu wannan ba namu bane ta hannun dama wannan ba namu bane inibin kuma iri ɗaya wai don dai kar a zama ɗaya yadda Allah yake so Kowa dini ɗaya kowa sunna yake cewa wai ko abinda na faɗi ba haka yake ba to fa irin su za a kirga maka suna nan da yawa da yawa ma a cikin tukun na masu masu ibiya'in ma tukun ka bar masu su wanda su dama su ba sa ma sun a kira sunna bidiya da shauran gululi shishigi yana da yawa a cikin mu Allah ya duk mutumin da ya yi abun sa in dai har yana nan a shari'a shi kenan ba abun zargi bane in dai shari'a ta yarda ba abun a zarge shi bane kuma ba za ka ware wata sunna ka ce ita ce kawai in ba ita aka yi ba Allah ba zai karɓa ba kuma wai kai ne kawai ka iya ka gano karatu mai kyau wancan ba daidai ba ne wancan din daga ina aka samu shi abin da ba a so ka kawo abu a ce hujja babu haka ne ko ba haka ba jama'a to Allah ya yi mu a na ban ji abin da kuka ce ba kauniya wa shari'a li suduri zalika an ilimin wa hikimati saboda abin da ya sa waccan kauniya da aka jarrabe ku da ita aka kawo muku wani abu wanda ba ku ji daɗi ba ko aka yi muku wani abu wanda kuke so ko duk dai abin da ya shafi shari'a kauniya da kuma shari'a wacce take shari'iyya wanda Allah ya tsaro da wanda annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani to ku karɓe su a haka saboda ne li suduri zalika saboda fuskowar haka ɗin, daga ina an ilimi wa hikimati da sanin Allah da hikimarsa ya sa ya tsara haka to ya za ka ce hakan bai yi ba ko bai isa ba eh? Allah bai san cewa hakan ya isa ba ya tsayar a nan Allah ba ya san hikimar da ta sa yayi haka ba addini nan namu yanda Allah ya tsara mana shi sai da ya gama sanin yanda muke tun daga lokacin da ya fara saukar da shi har zuwa ƙarshen duniya ya gama nazarin mu ya ga shi ne daidai da mu ya gama ya kawo shi kuma sai da ya cika kuma aka gaya mana a cikin littafin addini aka ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yau addini ku ya cika kada kuma nan gaba wani ya kawo muku wani abu baya cikin littafin mu baya cikin karantarwar da annabin mu yayi wajen bayani akan wannan ayoyi na littafi ku karba don addini mun cika shi kuma ba za mu karbi ran manzon mu ba sai ya gama isar da kako kuma sai da ya tsaya a wannan haji da taron duniya yace dan uwa na cika na cika sako na isar da sako suka ce ka isar na ci isar da sako suka ce ka isar yace Allah shaida Allah shaida Allah shaida sai daga baya wani ya zo ya ce ƙarya ne bai isar ba ga wani abu ya boye mm. kai kuma ka yarda da shi ka ƙaryata annabi ka ƙaryata Allah Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum sai wani ya ce ah, ga wani abu yana da fa'ida fiye da kaza eh ga abin da yafi qur'ani ga abin da yafi sallah ga abin da yafi ga salatin da yafi na annabi sai kuma ka yadda ko a cikin abin da na faɗa din nan babu irin su to kaga ashe kaman an ƙaryata Allah da yake addini ya cika to Allah ya ce addini ya cika kuma ga wannan shehu ya kawo ya kayan shi kaga anan fa shehu ya fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da wani annabi bayan manzo Allah kuma kuma annabi ce la nabiyya ba'di ba annabi a baya na balle manzo annabi ma babu don sai ka zama annabi kafin ka zama manzo yace la nabiyya ba'di da ya ce la rasula ba'di <clears throat> sai ce to ai la rasula yace ba manzo amma wai wannan annabi ne da an yi ta yin annabawa to la nabiyya ba annabi balle ma manzo to ko kuma wani ya zo da abu mun sani ku abu in ya zo a matsayin addini to fa sai in Allah ne ya turo ya ce a yi wa ya turo ka Allah to waye ya kawo ma kai ne ka je ka karɓo ko jibrilu ya kawo ma in ka je jibrilu ne ya kawo ma ka zama annabi da ka zo kana gaya mana yanzu kai manzo ne eh a mafarki ka gani to a ina ka taɓa jin mafarki in ba na annabi ba ya zama wa'ayi mafarkin annabawa shine wa'ayi kun gane wannan duk mafarkin annabawa shine kawai yake zuwa gaskiya ba mafarkin annabi da ba gaskiya ba amma mafarkin mu nawa ne yake zama sururi eh su ahlam ba su ahlamin bane <coughs> so duk irin waɗannan sun zo ne da tushe da asali an ilimin wa hikimati da ilimin Allah da hikimarsa yake shari'a kauniya da kuma shari'a mai shar'iyya wato hikima kauniya da hikima shar'iyya fa yanzilu an ghalaqun nafsi daga zarar ka gane haka duk wani raurawan zuci sai ya kau daga mutum ya kawo maka wani abu na kushe shari'ar Allah in ka tuna cewa wannan haka Allah ya tsara iliminsa ya rasan da haka kuma akwai hikima za ka kama na wani ko kuma sai Allah ya tsora ma wata jarrabawa sai wani ya zo ya akwai taimako da zan ma to ka jira ka gani kuɗi zai baka ko zai ce zan gina magun in haka ya ce to ka ce to Allah ya saka da alheri amma in yace sabo min guntun buzun limamin ku na farko ni ba san ba wani eh eh ka tuna jikokin sa sai ka je ka ce da Allah maka min da buzun liman wallahi ba za ba da ba haka wani na samu wai shi an sa shi ya nemo wai wai buzun limamin ku na farko da yake garin bai daɗe ba ko kula ce ba malam ya zan iya samun buzun nan wannan malam ya haɗa ni da aiki ya ce to ai ya kamata ya haɗa ka da aiki don ba ka da hankali inda kana da hankali ya za a yi aje a ce masa wai wai ka je ka nemo buzun limamin ku na farko ko ya mutu ba ni ba eh? to idan mutum yana da irin wannan imanin to gaba ɗaya ta zala annasi irin wannan rudewar zucin ba zai rika samun ka ba duk abun ne duk bala'in da ya zo garin ku za ka tsaya ka nutsu ne ba za ka rabu da imanin ka ba duk alherin da ya zo kuma za ka tsaya ka nutsu ne ba za ka rude ba haka kuma duk yanda abu ya zo a shari'a ko da ka leƙa ka ga baban ka bai so za ka yi gaban ka gani ba za ka samu halakun nasi ba irin wannan rudewar zuci kaga za ka ji wani yana faɗa wai ina kasa gane ma addinin da zan yi wallahi malaman ne duk sun bi sun rikita mu wallahi wannan ya ce kaza to ai ba ka da irin irin wannan ka tsaya a kitabu wa sunna ka huta duk wannan rudewar da ka huta don annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk lokacin da irin wannan sabanin ya zo to alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashidin ko yace taraktu fikum amrayni tattabi'u ma in tamassaktum bihima na bar muku abu biyu wanda in kun rike su ba za ku bata ba su waye ne ya rasulullah kitabullah littafin Allah wa sunnati da sunnata to kai da ka gane wannan yaushe zaka ce wai an rudar da kai daga mai rudarwar ya zo ka san rudadde ne ba za ka bi shi ba daga mai shiryarwa ya zo ka gane wannan shirye ne shi za ka bi haka ne ko ba ta bane to wannan in ga mutum yana samun galafin nafsi to ba ya da tawakkali sannan kuma bai san menene hukumul kauni ba me hukumul shari'i kuma bai yasa hakan ka faru an ilmi lahi wa hikimatihi kada sadara min ilmi lahi wa hikimatihi hakan ya samo asali ne da ilimin Allah da kuma hikimarsa nan sai ka karɓa hannu biyu an gane wannan to wayash wayashraha nan zuciya zuciyarka sai ka buɗe sai ka samu nutsuwa dama Allah ya ce eh, wanda Allah yake son da alheri ya shara sadrahu lil imani sai ya bude masa zuciyarsa imani ne kawai zai rika shigo masa to Allah ce na mai mu ya bude mana zukatan mu anan za ku ga kenan mhm. amma ko wa qawlu duni daidai ko ko shine shi din ne za mu ko al alimul kabir ko الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نشهد نستغفرك ونتوب إليك ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسرنا في أمورنا كلها ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الظاهر وأنت القاهر فوق عبادك تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقه أولادنا الدين وعلمهم التاويل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة اللهم اكلنا الجنة مع الأبرار وقنا شر عذاب النار اللهم اكلنا الجنة مع الأبرار وقنا شر عذاب النار اللهم اغفر لموتانا يا رب العالمين وموتى المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه عليك يا رب العالمين نعم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين